Kakakin majalisar wakilai Femi ya yi wannan jawabin a gaban majalisar ne inda yake cewa I will not sign off on a 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those who have suffered violence and brutality at the hands of the police in Nigeria in the last decade. Gwajabi Amila ya ce shi ba zai sa hannu a kasafin kuɗin shekara 2021 ba sai kasafin kuɗin ya kunshi kuɗin diya na waɗanda suka rasa rayukansu da ake zargin jami'an tsaro na sa suka yi wa jama'a a sanadiyar zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Gwajabi Amila ya ƙara da cewa. I will not sign off on a budget that does not meet the reasonable demands of the ASU. to which government has already acceded. A nan, ba jabiya Mila ne yake cewa ba zai amince da kasafin kuɗin ba, sai shugaba Buhari ya tabbatar cewa an sa kuɗaɗen malaman jami'o'i da suka kwashi watanni da dama suna yajin aiki. Wannan furuci na kakakin majalisar wakilan ƙasar ya taso ne jim kaɗan bayan da shi da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan suka gaya wa shugaba Buhari cewa lallai akwai buƙatar ya yi wa jama'an Najeriya jawabi na musamman na lalama da kuma ake sa ran zai kawo ƙarshen zanga-zangar lumana da fito na fito da kuma kone-konen da ya haifar da hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a da kuma gwamnatin kanta. Dan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya shaida mini cewa bayan waɗannan jawabai na kakakin majalisar wakilan sai aka kafa kwamiti wanda zai yi aiki hannu da hannu da shugaban ƙasa. Na roƙi majalisa ta ba da dama a yi kwamiti wanda mataimakin kakakin majalisa zai shugabanta da shi da shugaban mai rinjaye da kuma shugaban marasa rinjaye. na majalisa da kuma mutane guda uku a kwamiti na tsaro kwamiti na ame kwamiti na polis kwamiti na tsaron ƙasa da kwamiti na kula da shiga da hice su zauna su diba shin menene ya faru menene kuma yake faruwa kuma menene ake tunanin ma zai iya faruwa za a nemo su shugabannin yaran nan da sauran mutanen da suke ruwa da tsaki a kan al'amura na tsaro da kuma al'amura na kula da harkokin yau da kullun na ƙasa a zauna a diba wani abin da gaugawa domin a samu mafita kafin abin ya ɗauki wani salo duk da ya riga ya ɗauka. Abin da zai fi ɗaukan hankali shine sanya sharaɗin batun biyan malaman jami'a da bai shafi dalilan zanga-zangar NSAS ba amma ya shafi rayuwar dubban ɗaliban jami'a da ke zaune a gida tsawon lokaci gabanin bullowar annobar coronavirus madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya